بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يعز من يشاء ويذل من يشاء والصلاة والسلام على من بالهدى قد جاء وعلى آله وصحبه البررة الأوفياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ma Allah madaukakin sarki godiya wanda ya dace da mu da gabatar da wannan ibada a inda ya umarce mu muna fata Allah madaukakin sarki ya karfa mana a wannan yammaci na juma'a goma sha ɗaya ga watan Sha'aba, hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1447 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da ainihin wato 29 ko kuma in ce 30 ga watan janairu 2026 miladiya kamar yadda zalibi muka sani munasabar haduwarmu a wannan babban gari mai albarka wato alcau ko aucan gari a nan karamar hukumar itara a jihar kaduna a tarayyar najeriya shine wa'azi da kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna take gabatarwa a dukkan lunguna da sako na jihar kaduna wanda wannan karo wato wannan wa'azi ya kawo kan wannan karamar hukuma ta ikara wanda wannan masallaci alhamdulillah yana ɗaya daga cikin masallatai wanda ita uwar kungiya ta ga dacewar aje a gudanar da wa'azi da hulubobi a cikin waɗannan masallatai a cikin masallatai guda ashirin da shida. na wannan karamar hukuma idan aka ce gaba ɗaya karamar hukumar ikara sallatan da ake da su sun fi waɗannan adadi amma sai aka zaɓo guda ashirin da shida kadai wanda allah madaukakin sarki ya sa wannan masallaci yana ɗaya daga ciki lallai abun a gode wa allah subhanahu wa ta'ala ne bisa wannan nema kuma tarbe ta hannu biyu a ji abin da malamai za su fada an fara karatun sun su kafin juma'a kuma yanzu ma ga shi zama fara wani haka nan kamar yadda aka faɗi gobe allah ya sa muna da rayuwa za a gabatar da karatu ga iyaye mata dukkan wannan yana daga cikin wato ababe wanda aiki ne dama na wannan kungiya su muna fata allah madaukin sarki ya karba mana da baki da ya sa wannan ya zama to dalilin mu da mu a nan duniya da kuma gobe kiyama sai yawa masu albarka da yake wato munasabar haduwar munasaba ce wacce ta zama to arewa kuma babban taken wa'azoji da kuma nasihohi da dukkan kowa zai gabatar a cikin waɗannan wurare shine jan hankali na al'umma zuwa ga komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya riko da wato tauhidi da ainihin wato abin da ya shafi bi da tafarkin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa kuma masu albarka tauhidi babban al'amari ne wanda magabata suke ainihin bashi muhimmanci idan ka kalli da'awar manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya yi ta akan tauhidi kuma salama ya shekara goma sha uku a makka ba abin da yake karantar da al'umma sai tauhidi tauhidi tauhidi tauhidi sai bayan ya yi hijira daga makka ya tafi madina sannan ne daga baya ya zama to aka fara da'awa da karantar da al'umma akan abin da ya shafi sallah azumi zakka da sauran ibadoji shekaru goma amma tauhidi gaba ɗaya shi kare shekara goma sha uku kaga shi wannan in zai nuna maka wani abu da zai nuna maka falalarsa da darajarsa da kimarsa haka sahabbai suka yi haka tabi'ai suka yi haka tabi'i da duk inda za ka ga sun bai da hankali wajen wallafe wallafe da rubuce-rubuce za ka ga galibi suna ba tauhidi muhimmanci domin shi ne abin da ya kamata a ce kowane musulmi ya fahimce shi ya yadda da shi ya yi imani da shi idan ya zauna a cikin zuciyarka dangar jikinka ya fito ya aiki da shi to ba ka da wata matsala da izinin Allah wannan rayuwar duniya za ta maka kyau za ka bacci lami lafiya kuma ka je ka samu Allah lami lafiya ka samu gidan aljanna Allah ya sanya mu da cikin aljanna wannan ya tuna min da wani malami wanda ya wallafa littafi akan tauhidi ya zo yana karantar da ɗalibansa wannan littafi idan an kammala sai ya maimaita idan aka sauke littafin sai malamin ya sake maimaita wannan ya ɗauki hankalin ɗalibai ƙwarai da gaske me yasa malam shi kullum sai dai tauhidi tauhidi tauhidi wannan ya sanya wasu daga cikin ɗalibai suka samu malam suka ce malam tauhidin nan mun yi shi mun sauki mun yi mun sauki ɗan canza mana wani ba ko da irin fito ɗin nan ne ko tarihi an fahimta suka ce a canza musu malai ce to ba damuwa za mu duba mu kai malai ya dawo washe gari masallaci a majalisi sai ya zo da yanayi na damuwa yake cewa ɗalibansa ya samu labari ne a wani gari da ke gabas da mu wani mutum ya gina gida da zai tare a gidansa ya zo da zakara ya yanka ya shafa jinin ya ɗiga shi a bakin ƙofa saboda tsari da kafi waɗannan ɗalibai suka ce wannan musulmin allah ya shirye shi ya ce amma mun aika za mu samu cikakken labari tana tsarin zuwa gobe a zama da cikakken ya labarin magana ta bayan tashi a majalisi kowa ya watsa malam ya zo wani shekari da bayanin cewa wannan bawan allah da ya gina gida ya yi zo tarewa yanka zakara maganar ba haka kake ba yadda maganar take shine ya tafi da mahaifiyarsa ne ya yi zina da ita a cikin wannan gida wannan ya sa ɗalibai suka zabura wani ya cewa ya kafurta wani na cewa dole a masa wa'azi wani na cewa dole ya yi rija malam ya ce abin mamaki mutum ya aikata kabira daga cikin kaba'in zulum hankalinku ya tsugunzuma ya tashi har kuna kafurta shi har kuna cewa sai an masa wani. har sai ya yi rija amma lokacin da ya aikata zulubin da ya fi kowanne girma shi ne shirka ba wanda ya damu a jikinsa ya nuna cewa tauhidi bai shiga jikin ba Ka ɗauko mana littafin rubiya a cikin da karanta wannan jinin zakara shi ne babbar illa zunubin wannan zakara da aka zubda jinin da wallahi ya fi wannan zinar da ya da mahaifiyarsa a cikin wannan zakara ina fata ana fahimta to tsaba'an ba wai abin ya faru da gaske ba malam ne yake so ya jaraba su dan ya nuna musu cewa tauhidin nan fa da kuke ganin ina maimaitawa ina sake nanatawa ba kawai ban sani ba ne ke mimita na ga dacewar sa ne kuna bukatar sai ka ke mimita mun bai shiga jikinku ba domin da ya shiga jikinku ta tira an canza wani so da aka za ku a ashe tauhidi wani abu ne mai matuƙar muhimmanci a rayuwa kuma ita lura ta bukata duk lokacin da aka ce ga lalura kana da buƙatar magani ya kashe maka wannan lalura idan aka baka magani kake amfani da magana bai da zai wannan ciwon ya warke ba zai warke ba amma da aka ce kan kana ciwo ta ce ga maganin ciwon ka to likita yana so ka ka sha maganin yadda ya tsara maka ba sai ka sha an ba sai ka zo ka ce likita na ce ni ka bani maganin ciwon kafa ka ki sha ni ka bani maganin ciwon baya ka ki sha ya za a abu ya maka aiki kuma likita ba zai baka magani ba saboda ba ka shan magani da aka baka da tsarin da aka jima wannan ya tura mun da wani alkali da ake ba mu labarin aka ɗaura shi limami na masallaci na juma'a sabon masallaci babba aka ɗauko tsohon alkali aka ɗaura shi masha Allah kusa alƙalan mu mala akwai tsari da doka aka zo aka bude masallaci ko alƙali ya zo masallaci ya hudu ba ranar farko mutanen gari kowa ya gina ji ma sha Allah kalla. aka wuce juma'a ta kewayo ya zo da sabu hudu ba ya sake yi wace hudu ba hudu ba da yawan sassa ta ce mai mai sake juma'a ta uku ya sake zuwa ya sake maimaita a hudu ba sati biyu da wannan da wuce duk sai mota maimaita a kuma da ce wannan kuma ya haka ne ya kamata ya canza mana wuri a bari a gani kila wani sati sati na hudu ya maimaita ta ya murga gashin bakinsa kawai ya wuce gida sai aka fara kuskus yanzu za a yi aka tada delegate ya samu alkali malam liman kenan lafiya da ya kawo ku suka ce kaji kaji abin da ya kawo wallahi hudubar ce dai mun ga kana kan rai da muke so da a dan canza mana huduba kan gaskiya rufa amana haƙuri kaza kaza kaza da sauransu ya ce tuba kuma insha Allah ya guri za a canza juma'a suna murna aka sanar da mutane cewa an same shi yana hawa kan mamari sai mai mai da hudu shi sati na biyar hai wannan abu ya ne ko dai bai iya hudu mamari sai wannan kwa ta gina ma dai rubuta masa a kai wanda ke rubuta masa kuma baya nan balle ta canza masa ne a sati na biyar ya yi ta sati na shida ya sake yi da suka dame sai ce to kowa ya duk wanda yake da korafi ya zo yana da masa masallaci ya ce musu idan za mu shekara ɗari Allah ya bar rayuwa mu a wannan masallacin wannan kuma zan tambaye mai kamar yace saboda abin da nace ku yi a hudu ba ku yi ba sai ka babu yadda za a muku wata hudu ba na faɗa muku matsalolin da ke damun mu a garin nan ana ƙarya ana zalunci ana sata ana kisan kai ana sauye ma'auni ana kaza babu abin da ya canza idan har ba za ku daina ba ga karuwai sun yawa wallahi in ba za ku canza ba ku ba zan sake canza ba ai sai an yi aiki da ba ke mana hudu ba kafin sati mai zuwa an kuwar faruwan da shi kuma kawai sai to kun ga yanzu ake karatu ba sai an yi aiki da karatu ake ƙara ya za a yi aika muku karatu ba ku auna ba ku yi aiki da shi yan uwa masu albarka ina so in yi magana a dan takaitaccen lokaci karkashin tauhidi da muke magana akan maratibul qadar kaddara da kuke ganin ta wanda ɗaya ce daga cikin rukunin imani rukunin imani guda nawa guda shida ko rukunin imani guda shida daga ciki na ƙarshen shida aka ce al'imanu bil qadar ko ya imani da ƙaddara shi mutum khairihi wa sharrihi kaddara ta alkhairi kana zaune kawai sai a ce ga sarki ya aiko maka da gami ko ba ka bane ga kuɗi ga kaza ga kaza duk baka san ma abin zai faruwa ta sharri ma kuma yana iya faruwa kana zaune a kisan kai a ce kai ne ko alhalin ba kai bane wani ne ya sa jan hula ya wuce kai ma za a gaza da jan hula aka ce kai to wannan kaddarar a kan ta nake so in yi magana wannan gaba to malamai suka ce kaddara tana da maratib wato matakai wanda ke tattara da ita wani mai hikima ya haɗe su a cikin baiti ya ce ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu khalqun wa huwa ijadun wa takwinun na farko dai a ilm ilimi martaba farko kenan sannan sai alkitaba rubutu sannan sai mashi'a ganin dama ko lufata ba san irin hausar da ya kamata yi amfani da ita ba kama ce sai ka ga dama ko ka so ne ma to shi ake nufi da mashiya. ko sannan kuma sai alkalku halitta waɗannan guda hudun su ne maratibul qadar ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu khalqun wa huwa ijadun wa takwin me waɗannan maratibin suke nufi mana duk abin da ke faruwa a duniyan nan ilimin Allah ya gabaci wannan abu inna Allah ya alamu ma fi samawati wa ma fil ard ko ba ka bane ko alam ta'lam anna Allah ya alamu ma fi samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala asghara illa huwa ma'ahum aina ma kanu duk abin da ke faruwa a duniya mai ilimin Allah ya gabaci wannan abu ina jihar Kaduna a Kaduna ka yi ni a Kaduna na taso a Kaduna na komai makarfi tana jihar Kaduna sannan kuma Aucen na jihar Kaduna tun da nake a rayuwa ta ban taɓa zuwa Aucen ba sai yau sai yau wannan abin na zuwa na Aucen yau din nan ilimin Allah ya gabace shi tun kafin a halarci duniya da shekara dubu Allah ya sani ko me matarka da aka ɗora muku aure da ita rana ta zaga wajen kaza ilimin Allah ya gabaci wannan aurenka da ya mutu Allah iliminsa ya gabaci wannan mutuwar komai da ka sani Allah ya sani ba abin da ke faruwa a duniyar nan wallahi face da sanin yadda da ilimin Allah Allah ya yana kuma shi Allah mai hikima ne a dukkanin al'amuran da yake tsara ko da mu muna ganin cewa abin da ya faru din ba daidai ba ne mu ba ma son shi bai mana daɗi ba kai da ma haka take ko ba ka bane ko ta alkhairi ko ta shari Allah subhanahu wata'ala ya san komai Allah ya san za a mare ka Allah ya san za a cije ka Allah ya san cinnaka zai tsinkara maka cizo Allah ya san maciji zai sare ka ko kunama Allah ya san za a sace maka kaza Allah ya san za ka ci riba Allah ya san za ka fadi ba abin da za ka yi tunani a duniyar nan face dukkan nan wannan al'amarin ilimin Allah ya gabace shi Allah yana sanar da su kuma kamar yadda na faɗa da shekara na dubu hamsin ko tun da ya halarci abin kafin a yi duniya da abin da ke cikin duniya da shekara dubu hamsin an yi jayayya da annabi musa da annabi adam alaihi salam kuma yadda ya cikin bukari abu sunan sun kawo hadisin ingantaccen hadisi annabi musa ya ce ya adamu kai babanmu sai ne ka fitar da mu daga cikin aljanna da ka ci ganyen bishiyar da aka hana da yanzu muna cikin aljanna muna watayawa muna cin wani haɓe tsayin mai mayan sahuna ƙwarai da gaske a Allah ya ce mai mayan sahuna duk abin da muke so ai a aljanna duk abin da kuke so akwai mala eh Allah kai mu aljanna ai aljanna ba a da labari sai an je kawai eh insha Allah duk muna yan aljanna ne da izinin Allah ba da wuta a cikin ba saboda aljanna iya ta'arifin da za a yi maka na aljanna shine babu abin da babu a aljanna sai abin da baka so shikenan babu abin da babu a aljanna sai abin da baka so kai kanka ko da ko kai baka so ni ina so amma kai a wurinka aljanna duk abin da babu shi aljanna to kai ne ba ka san abu amma in dai kana son shi abu kaddara a ce a duniya Allah ya jarce ka kuma mutum ne mai yawan san fara wallahi akwai fara aljanna kana son dan wake akwai eh kana son rogo da gyada ko da kuli akwai saboda Allah ya ce ita aljanna nan wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun wa antum fiha qaribun Allah ce lahum fiha ma yasha'un suna da duk abin da suke so a cikin aljanna to me babu abin da baka so ne kawai in ka ga baka ga abu a aljanna ba to kai ne baka san abu duk abin da baka so akwai daga cikin magabata da ya kawo wani asar ingantacce ne malamai su inganta asar cewa annabi sallama yana cewa a aljanna akwai gajimare kusan gajimare ne da ake yi a duniya ne gajimare yake yi ruwa yake yi ko ya inuwa ko misali amma zai mana ruwa to wannan gajimaran a aljanna shi duk abin da yan aljanna ke so ruwan shi yake musu zai zo ya samu yan aljanna sun taru sai ce kuna so in muku ruwan wani abu sai wani ce amin ruwan rogo misali ce ga ru amin ruwan doya sai ga doya amin ruwan kaji soyayyu sai ga kawai duk abin da kuke so kawai mu haka wannan gajimaran yake to wannan magabacin yake cewa wallahi idan Allah ya kai mu wannan lokacin zan ce mun ruwan yan mata Wala akwai fada ba na so dan daga murya ne saboda na ga akwai yaran mu kanana kada a wuce gona da iri eh sai da aka shiga teku akwai masu iwo a gaba akwai kuma wanda suke can ciki yawa wanda suke gaban da ina fata duk su saka life jacket kansu nake eh insha Allah so aljanna kenan to sai annabi Musa yake cewa annabawa Adam kai ka fitar da mu a aljanna da yanzu mana nan a ciki ka ci wannan zan itaciya an ce kuka cika makafi ka ci sai annabi adam ya kalla annabi musa in ji maza Allah sallama yake bada labari ya ce sai ce masa ya kai musa da shekara nawa ne a cikin littafin taura da aka baka ga cewa zan ci wannan bishiya itaciya Allah ya rubuta ya ce na ga Allah ya rubuta cewa za ka ci shekara dubu hamsin kafin a halarci duniya da abin da ke cikin duniya sai ce masa to haba Musa ya za ka zarge ni akan laifin da an rubuta shi a laukin mahfuz kafin ma a halicci duniya da abin da ke cikin duniya ni kai na ba amma yi ne tukuna, sai ka zarge ni da abin da Allah ya riga rubuta cewa sai ya faru a wannan ilmu din ne nake tsallakawa martaba biyu da biyu shine alkitaba mana wannan abin da kaga ya faru wallahi sai da Allah ya rubuta shi bayan Allah ya san cewa rana irin wannan a wata irin wannan a shekara irin wannan zan zo wannan karamar hukumar a wannan gari na aucar to kuma wallahi sai da Allah ya rubuta shi a bayin mako har adadin waɗanda za su zauna cikin masallacin nan su saurari wannan karatun wallahi Allah ya rubuta shi a cikin littafin nan rubutacce ne saboda ka zo kai kafafa ka ce ai wacce bata isa ta aure wani ba saboda kai din baka kan wani wallahi kana fada da Allah ne ko ka ce wani ba zai aure wacce ba kana fada da Allah ne ko ka ce ko sama da ƙasa za ta haɗe ba za a yi kaza ba ko sai an yi kaza Allah ya rubuta kai za ka ce Allah ba zai yi ba ko ko in Allah bai rubuta shi ba za ka ce dole sai an rubuta kaga mataki na biyu kenan al-ilmu alkitaba da Allah yake da ilimin abin da zai faru kuma sai ya rubuta abu yana nan rubutacce wani zai haihu ɗan zai haifa yan uku zai haifa bakwai ni za a haifa ko ba ka mana zai haifa farare ne ko baƙaƙe ne duka Allah ya rubuta duk abin da kake gani rubutacce ne ga ma wacce za ka aura duk an rubuta ga ran da za a yi auren ga waɗanda za su halarci auren ga sadakin da za ka biya ga auren nan kana walima da malamin da zai yi wa'azi a walimar da wanda za su ci abincin walimar wala da Allah ya tare kuma Allah ya rubuta a shekarar da ta shiga ɗakin ta amarya a shekarar za ta haihu Allah ya rubuta ba za ta haihu ba sai bayan shekara uku sai bayan shekara hudu sai bayan shekara biyar ko menene rubutacce Ƴaƴa mata za ta rika haihuwa wallahi duka Allah ya sani kuma ya rubuta ba kai bane kake ba masu ciki ta fi ɗa namiji Allah ne mai bada daga wasu maza suna cewa ba ka son matan saboda suna yi wa yaya mata wa ya gaya maka ya kai dan uwa kana faɗa da Allah yaqininka da imaninka ga Allah tauhidinka ya cewa Allah ne mai bada Allah ne yake cewa lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha Allah shi ke da mulkin sammai da ƙasai yana halitta duk abin da ya so ya habu liman ya sha'u inasan wa ya habu liman ya sha'u nukur shi ke ba da kyautar ƴaƴa mata ga wanda ya so wa ya habu liman ya sha'u zukur ya ba da kyautar ƴaƴa maza ga wanda ya so wanda ya so din kai ne shi shine wane ne ba baka sani wanda Allah ya ga dama zai ba aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha ko kuma Allah ya gwama masa maza da mata ka wani maza da mata wa ya yaj'alu man wa aqima ya sanya ma wanda ya so ya zama bakarare wanda ma shi kwata kwata bai haihuwa ko ba ta haihuwa Don Allah Allah bai raba gandama ba a zai ga wani yana jin haushin matarsa akwai wanda shi haushin sama da yake ji mazan take haihuwa saboda haka shi haushi yake ji akwai wanda shi kuma yana jin haushi saboda mata ta haihuwa akwai wanda kuma shi yana jin haushi saboda bata haihun ba ko bai san ba ma shi kila ba shi ne bai haihuwa a ko shi din yana haihuwa kila tun da yana da wata mata dan ne zai fushi ya san yadda Allah ya halicce ta ne ko ita kanta wace ba ta da rabon haihuwa shari'a ba ta hana aje asibiti ba misali a bincika a ga menene matsalar da ba ruwa. amma ba ka faɗa da abin da Allah ya rubuta haihuwa duka da Allah ne Allah ne mai bada. ka sa hannu ka gode ma Allah kan abin da ya baka abin da ake bukata kawai ka roki Allah da na kwarai ka rika mai ta addu'a rabbi hamli min as-salihin Allah ka bani ɗana ƙwarai rabbi habli min salihin rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba ka gani kai ta yin waɗannan addu'o'i in Allah ya baka maza alhamdulillah in Allah ya baka mata alhamdulillah duka Allah ne mai badawa ita haka shi haihuwa guda kaza za ta haifa wai hausa suka ce Allah mai kyauta da ɗaji a zo a cikin hudu ba na faɗi wani littafi da cewa a duba littafin wannan littafin safahatun min sabrul ulama da littafin lokacin da ya fara bayani a farkon littafin sai da ya shafe wasu shafuka yana waɗansu bayanai na ƙisoshi haƙiƙiya waɗanda suka faru a duniya da gaske ba zuƙi ita malle ba ba shafa labari shuni ba kaga irin abun mamaki da ya faru wanda Allah ya nufa ya kaddara haka ya gaske wanda ya saba ma hankali amma kuma ya kasance dan ka gane in a ciki aka baka bayanin ga wani abu ya faru da wani malami a bisa neman ilimi na wuya da ya ci ko sauƙi ko na almara ko na mu'jiza ya faru dan ba za a kira shi mu'jiza sai a ce mene taka. ya iya faruwa da shi wala duk ta hanyar neman ilimi to a ciki ne sai ba da labarin wata mata wannan matar haihuwar ta bakwai haihuwar ta kwaya bakwai ta fi yaya guda ashirin da takwas haihuwar farko da ta yi dama dai ka samu irin wannan matar ka ce an ka ina ga yi shiru <laughs> an <laughs> haihuwar ta farko ta haifi dada ɗaya ta da za ta haihuwa na biyu sai shafi yaya biyu haihuwa na uku yaya uku haihuwa na hudu yaya hudu haihuwa na biyar yaya biyar haihuwa na shida yaya shida ya haihuwa na bakwai ta biya ya bakwai shi ne aka dakatar da ita aka ce aka hana ta sake haihuwa suka juya mata mahaifa ka ga wannan ce ga abun mamaki in ba Allah ba wace yin wannan amma sai ka ga wani na yayi shekara da shekaru bai samu haihuwa ba haka ne saboda haka al'amarin Allah sai dai ka zamanto ka mi kauya gare shi ka kaɗai shi da bauta kawai ka gaggata shi ka ainihin wato ɗaukaka shi irin matsayin da ya baiwa kanshi ba haɗa Allah da kowa wurin bauta saboda ka kamar yadda nake cewa ilimin Allah ya gabaci wannan ƙaddarar, sannan kuma Allah ya rubuta wannan kaddarar rubuce ki a rubuce ki mun taɓa haɗuwa da wani abokinmu a maka a maka ta Saudiyya, shekararsa goma da aure ‘ya'yansa goma kuma dukkan maza matar ta yi inda sai dawa ake da kuɗi ba zai siya ba don talaka ne amma Allah ya bashi to haka a cikin annabawan Allah ko da ayansa duka mata ne kamar annabi Nuhu alaihi salam ko ba haka bane sannan akwai wanda ayan shi duka maza kamar wa eh kamar annabi Yaqub alaihi salam akwai wanda aka hada masa maza da mata kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma Allah ne mai bada ka karɓi kaddar da Allah ya rubuta maka shi Allah mai hikima akan komai ya baka namiji alhamdulillah ya baka mace alhamdulillah ka bi due process me aka ce ka yi lokacin da ka samu ciki kafin ka samu cikin neman cikin bayan cikin ya girma mai ake masa bayan an haife shi mai ake masa kawai ka bar wa Allah sauran ka ga abin Allah ne ka ci da iyalin ka da halal ka faɗin tarbiyya amma zaɓa wai ke kaza kake so wallahi ba ka bane zaɓi na ƙwarai kawai ka ce sai namiji ka ce sai mace galibin mu mun fi son maza amma ba mu san ba cewa tausayi da rahama wallahi shine akan mata mata sun fi tausayi wannan da gaske ne na tabbatar da abu ne mutum biyu ba za su sabani a kansa mazan kuma ba nan muke gani mutum ya zama babba amma ya manta da iyayen sai matar tasa da iyayen matar su kuma kaga sun zama ta zama musu rahama su kuma ta a haka ne mana shi sa wasu wasu ke cewa da kayafu gwamna da kayafu matan gwamna ko ba aka bane wani ango sun yi aure da matarsa wannan abin da ake cewa shahar al'asar irin honeymoon din nan da ake na watanni da satuttuka na angwanci sai suka yi ittifaki akan cewa ba masu kowa ya dame mu ya kamata mu kulle kofar gida duk wani zai zo babu kofa eh sai mun gama cin amarci eh haka za a yi haka za a yi haka ko aka yi har irin abin nan da suke aka aka mu kulla eh insha Allah ba wanda ne suna cikin ɗakin su a kulle shi ke larabawa ya je ciwo abin da suke bukata ya kulle goma kirkikin ya kulle sai ko suka ana kuka su goma kar kar kar kar aka zo aka lallabo aka buɗe labule aka leƙa haka sai gashi ashe iyayen mijin ne suka zo iyayen ta kalle shi ya kalle ta ya ta ci ko irin alƙawarin mu dinnan ya ko su ta iyayen suka gama sallama sun da ko suka biya suka ya ki buɗe kofa kaga ɗan namiji ba suka ci gaba ana zama a ciki kawai ba daɗe ba kwana ɗaya biyu kawai aka sake bugo ba suna leƙawa sai ga iyayen matar ce suka zo ya kalle ta ta kalle shi yana nuna mata sai ga kawai ta fara hawaye kafin ka ce mai kawai ta bude kuma kar ka kawai ta bude <laughs> ta bude ya yana mamaki ke yace kai hakuri wallahi mai gida ba zai ga ganin iyayena a wani ba suna kuma su kofa ki bude musu kofa ka gani ka ga dana mutum ko ka ga shi yayi ita kuma ka ga a ifa ta umuma galibi a nan take aka ya hakuri ya daure Allah ya ba su haihuwa na suka yi fusan dare da saurayi ta sake samun wani ciki ta yi san talilan saurayi ta kuma samun wani ciki ta yi san talilan saurayi duk sanda ta haihu zai yanka abin da ake yankawa a dan yi yan walima yanka dan dai ko irin abin da ake amawa na haihuwa shi kenan ta sake samun ciki ta yi san talilan saurayi ya hudu sai da ta yi hudu maza ras, da ta zo ta samu cikin labiyar kai ta fi mace haba ya dinga murna ya yi nan ya yi nan aka siyo wannan aka dinga yanka ya ce na dabbobi ana hada walima na aka ce wani ya mutu kana murna da wata ganin kana yi ba ka samu ya'ya maza ba kai murna su ba akan yadda kake murna da ka samu wannan ya mace a bari kawai ai sai yanzu na samu wacce za ta buɗe mun ko ba Eh, yanzu na samu wacce za ta bude mun kofa da gaske ne ko wasa ai kaga da gaske ne za ta bude masa kofar gida in yazo kan wasa na yaran duka da yaya ba in yazo kan wasa wallahi kun bude wa zan saboda shi ma haka yi wa nasa iyaye kun lura ai abin da ta yi kama su dinu su da ba ya fi bude wa sa kofa ba to zai sai lokacin da ɗansa zai aure shi ma ya kwankwasa kuma ya ji da kofa amma da waccan ta bude da kuma shi ma ya bude ya haifi irinta to sai yanzu in yaje insha Allah wannan aqiba ta umuma za ta bude mata kofa kuma sannan albushirin ku ya'ya mata suna bude uba kofar aljanna suna kai uba aljanna haka kuma aka ɗabi'a a za ki uba ne fa matarsa ta rasu bayan sun tsufa da shi da ita sun dauki lokaci sun awar da yayin gaba daya mala wallahi da suka tsufa sai ya zama zama yake daga shi ce uwar a gida sai dai san da jikoki suka kawo musu ziyara ka san akwai tausayi mala ana nan wannan dattijan wannan sai mata ta rasu uwar yaya sai ga sai shi kadai ce bari ya koma gidan babban dan shi da zama da ya koma gidan babban dan zama ka san dattijo ba zai ga abin da ba daidai bai bai sai ga an zubar da miya a can ya ga can an yadda cokali ya ga can ba a share ba a bar wutan lantarki a kullum sun safa dare shi da rana ce a kashe wutan nan mana a share nan a ga yana shan matar ta da ganin wannan baban fa yana takura mana yana takura mana gaskiya ta zo ta tsaya ta ce gaya wa mijin nata kansa kenan gaskiya ba ya takura mana gaskiya ko ni ko shi a gidan nan kawai a canza masa wuri ya koma BQ voice quarters a cikin flat yake a gida yake lusari ne mijin sai biye masa sai yanzu ke kallon mijin ki sai ko ke ko babansa yanzu wane ne a cikin guje da matarsa sai masa wannan wai ko ni ko baba na ya shi sauran insha Allah ka wajen ya shi ya dan bude ya kuri da murata na taho ba nan na ɗauka ba kakuce a garin ku da ɗauka me sa ka ga sai ta warke an fahimta wallahi wannan abin da nake faɗa muku gaba ɗaya babu wani abu da sunan shi wai shafa labari hakikatan ne wallahi abin kamar wasa sai zai yana cewa baban wallahi baba ta ga abubuwa sun dan canza yanzu kuma mun ga kana dan jin zafi a nan ana dan wahala in ka koma can iska ya fi uban ya gane manufan yara ya ce ba komai abin da kake so aka mai da shi liki sai dai a je a zuba abincinsa mai aiki ta ɗauko wata ran ba ta ɗauko ba a kawo kwano wani lokaci ba za a wanke kwanon ba a lafta masa abincin a kan dada uban nan sai ya rashin lafiya ya warke a wurin ɗan bai ma sani bai ma zuwa duba shi sai ya manta da ruwa a gida ɗaya ba mala kayan jikinsa sai dai ya wanke da kansa ya jira su bushe ya maida idan mutum ya zauna a ɗaki ba kula ba tsafta dole ka ɗaki yana wani irin bashi da wani irin zama. ko ba haka bane haka yake faruwa wannan uba haka yi wannan rayuwa wallahi wata rana ko sai uban ya mutu a cikin gida aka zo aka ɗauko uban aka yi masa wanka aka yi masa sutura aka kai shi makwancinsa bayan an zama zaman makoki ana biyu kawai sai shi ɗan ya tafi ɗakin da uban ya zauna ya je yana shara yana gyara ɗakin za a yi sanitation dama wanda ya dame mu yanzu ya tafi kenan ba za a je gyara ɗansa ƙarami ya bi shi ana ta aiki dan yana kallar ido sai ya hango kwanan da ake sawa uban kakan kenan abinci di ya yi dago-dago ya lalace kawai sai ɗauko kwanan yana ɗauko shi kawai haka kawai kamar a kwanan kawai sai mazai haka ya sa shi a hamata ya kai shi ne da wannan kwana yadda ce a ina so ba in ka girma da abinci kai ba yadda kai haka za a yi maka yadda kai haka za a yi maka saboda shi abin da ya shafi tarbiyya ko biyayya na iyaye wala duka ba shi kuma yana daga cikin abin da Allah bai bari sai an je lahira tun a duniya yake fakawa ka bi Allah ka bi iyayenka duk Allah yana da sirrin iyaye wala cewa abdullahi wala tushriku bihi shay'a kaga tauhidin da ke magana ce sai ce wa yi walidayni ihsana iyaye da musu da ka gani ce wala taqul ma uf din nan fa malaman sun yi maganganu da yawa akan sa kada baban ka ce wane ka ce na an baba je ka dauko min kaza ka ce to wane in ka gama je ka share kaza to baba kada tafiya malamai suka ce kaka ah, sai ya rubuta ta mai saba mariya ne ha namiji da kai kai laifi da aka tambayi abu huraira wata rana menene saba mu iyaye yace law annal walada nafada thawbahu bi janibi walidayhi fatatayyara al-ghubaru ala abihi kutiba inda allahi aqa da zaka zo wucewa rigarka dan bujin rigarka sai da dan kada fuskan babanka sai rubuta ka mai saba mu iyaye da kallon girman wannan al'amari ba to haka abin yake in ka yi daidai za ka ga daidai a wurin iyayenka idan ba ka yi daidai ba to wallah ba za ka ga daidai ba kai ma mu ne ku yi haƙuri abinda ya sa na zaɓi cewa duk gabar da na zo akwai misali in ba da shi sauran na ga akwai matasa da yawa cikin sa'o'ina akwai kuma iyayen duk suna Allah ya ƙara wa rayuwar ku albarka akwai wannan gabar zan bacca amma zan cika muku da wasu isa guda biyu duka guda biyun nan wala duka a saudiya suka faru ta farko a kan sakamako na kwarai idan ka yi to kai ma za a yi maka wanda ya ruwaito kisar malaminmu ne yake ba mu labari sheik Muhammadu bin abdurrahman al-arifi ya ce mun je gaida wani mutum shekarunsa tamanin da wani abu a lokacin dattijan sai yake ba su labari ya ce musu lokacin da yana saurayi yana ɗan shekara talatin an fahimta kaga yanzu yana tamanin kenan ista da ta faru saboda shekara hamsin bayan ke ba su labari ya ce sun taɓa zuwa aikin hajji babu jirgi ba mota a kafa ake tafiya ya ce suna hawa raƙumi ne ko jakki ko kuma doki wanda yake da shi saboda tsananin zafin ranar sahara ba a tafiya da rana zango ake yadawa a kafa tantuna a huta idan dare ya yi rana ta take ta huta babu zafi a lokacin cikin dare ake tafiya yace sai a yi kwana da kwanaki ana tafiya ba je an kai maka ba za a tafi aikin hajji ya ce muna cikin tafiya wata rana da ni a cikin tafiya da mahaifina wanda ya haife ni da waɗansu yara masu shekaru irina na samarkata ya ce mu muke wa mu hidima sauke sirri na kan raƙumi ɗaura musu kaya kwantar da raƙumin su hau a tada ɗibo ruwa ɗaura shayi ta san balarabe da shayi ɗaura kaza irin wannan hidindimin da muke yi muna kallon fuskokin iyayenmu suna jin daɗi suna shi mana albarka har da na mahaifin ina ga yadda yake jin daɗi ana caɗin da naka Allah ya masa albarka mutane kirki kaza kaza muna jin daɗi ɗayan mu yanzu haka suke wani sai an koya masa ma ga babansa da kayan sannan zai karɓa ya ce muna cikin wannan hali muka zo muka yada zango a wani wuri da dare ya yi muka zo tashi sai na shagaltu da daga da wani saboda duk muna kallon su iyayenmu ne wani zai iya zuwa wurin baban wani ya daga shi wannan duk baban wannan ne wannan yayan wannan ne duk ana ganin su suna kallon mu yayan su mu muna kallon su iyayenmu na shagaltu da daga sirdin wani da tada wani da tija wasu suka je wurin na babana aka aka taso dai aka gama aka kama hanya aka tafi wannan gadon da ake ɗora wa raƙumi ana ce masa haudaci daki ne kawai zaka dan shiga da nan labule da komai su da tije wanda suke da shekaru suna cikin irin wannan mu kuma matasa wasu a kafa wasu kuma suna dan hawa idan sun gani suna walbalu walbaka akan wani dabba haka ake tafiya amma su da tijai da tibai suna nan a dauki ake kai yace sai da muka yi tafiya ya kai na kilomita san biyar ya ce wallahi cikin daren nan sai muka gano cewa ashe an manta da mahaifina bai cikin wannan sirrin nashi da aka daura ba gano ba saboda ya manyanta babu nauyi to ba gane cewa bai ciki ba ne magana yi suka zai ce ba babana ina baba kai ji yadda aka yi an bashi a bayan a inda aka da zangon ya ce haba ai sai na kama gudu jogin ana zo ka tafi da wani raƙumi mai zuce ina jogin yake sassarfa ya ce wallahi har sai da na kawo inda muka zauda muka yada ayari na baya ya ce ina zuwa wallahi sai na ga mahaifina ya fuskanci al'umma yana sallah yana tsaye na zo na tsaya ya kammala sallah da kama hannunsa ina ba shi haƙuri ina kuka ya ce baba ka yi haƙuri wallahi ban san an baka bane yana murmushi ya ce a na sani na san baka sani ba ai na fita na zaga wala Allah musu kula ba ya nan kewaya biya bukata ne aka zo aka tafi aka bar shi yadda ka san dai abin da ya faru da na Aisha ce to abaka ya haƙuri na tsaye da ayari shi ne da'in taho da ya ce to mu je ya ce sai na duka na ce ba hauka faɗa ya ce a ai zan iya taka a a baba wallahi ke kawo tun da ya rantse idan mutum ya rantse maka annabi ya ce ka rantar da shi akan rantsuwanka to larabawa suna da wannan ɗabi'a in suna so ka yi kaza ka ce wallahi kai to shi kenan sai ka hakura ka ce ka ga mutum ce yi yace haka na duka bayan na rantse uban nan nawa sai ya hauka fara muka kama tafiya Ya ce muna cikin tafiya Ya ce mun fara tafiya da kafa duka tafiyar da muka yi yan mintuna wallahi ce bai wuce zai kai kamar minti ashirin zuwa minti talatin da fara tafiyar mu yana kafara ka ce sai na rika jin ruwa na daga a kaina in wai da haka da mutum sai na ga ashe ba mahaifina kuka yake hankali na ya tashi na ce baba ka yi haƙuri na ce maka ban sani ba wallahi ya ci a tsammanin sa wato wannan laifin da aka yi na an tafi an bashi ne yake kuka ka san rayuwa ta mutum mara ko shekaru ne yadda mutum yana komawa kamar yadda yake yana yaro yadda ka yaro yana kuka ba a mai kaza ba haka manya su ba suna haka ce sai na cigaba da wata hakuri sai ce kwantar da hankalinka ya kai dana ba saboda bari na da kuka rike kuka ba ya ce wallahi ya sai dana, ina faɗa maka wannan a daidai wannan gurin ni kaina na goya mahaifina a kafaɗa allah ya maimaita wannan abin a wannan gurin za mu tafi aikin hajji shi ne allah abin da yawa nasa mahaifin ne wato ce barin sama da aka yi ko ya tashi kewaya Allah ne dan ya kaddara abin da ya kaddara cewa da iliminsa a rubuce a lauhin mahfuz sai wannan abin ya faru don ya taka masa irin abin da ya walata mahaifin shi sa wannan abin ya kasance a wurin ya ce wallahi a wannan gurin da muke tafiya na goya na mahaifin a kafaɗa ta ba wai yana nufin sai wai lalle an manta da nashi mahaifin bane a sun ya wuce a wannan guri mahaifin nasa yana kan kafaɗarsa za su tafi aikin haji da kafa yau gashi Allah ya maimaita masa nashi nan ya goya ta akan kafaɗarsa suna tafiya aikin haji a wannan guri wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wal aksu sahih shi ko wannan a majalisin babban shehin malami Allah ya ji kansa da rahama bin Baz yana zaune a majalisi majalisin Sheikh bin Baz babu irin sa a Saudiya wajen yawan mutane can wani sai daga hannu akar masallahu ina da tambaya ba tambaya yake da yace na kawo ƙara saboda shine alƙalin shugaban alƙali alƙalin alƙali na kasar malamai suna cewa ba su a ce alƙalin alƙalai sai a ce shugaban alƙalai dan Allah shine alƙalin alƙalai na kawo ƙaran ɗana ya bige ni shek bin baz makahu ne kun sani har ya koma ga Allah ya ji muryarsa ya ji mai tambayar ya ɗan yi shiru mai magana sai ya ƙara maimaita ya ce mai kace ya sake maimaita kaga yana so ya tabtanta muryar da yake yi sai ce masa to ka dawo gobe insha Allah za a yi magana za a yi za a yi magana ba ba ansa ba ya wuce ce gobe Dalibai suke cewa mun yi mamaki malam irin wannan matsala ta kawo rashin wani rashin da'a da ɗazi wa mahaifinsa a ce malam ya ɗan kafa a ce ce gobe malam yana da hikima da kafa haka yayi wannan ba amsa tambayar ba da aka dawo shekari kafin ka ce mai labari ya kara da ɗalibai cewa ga abin da ya faru a majalisi har ma wani ya kawo ƙarar ɗansa ya bije shi mutane na ta mamaki shi kuma ya ce ce gobe za a yi magana da aka zo majalisi ya sake daga hannu ni ne ne tambaya biya da na kawo karan ɗan nan na bige ya ce ku buɗa masa hanya ya mutu ya matso ya matso ya matso har kusa da mala ya ce mai kace ya faru ya ce ɗana ne ya bige ni ya mun kaza ya mun kaza sai shek bin baz yake ce masa zan tambaye ka tsakaninka da Allah ka faɗa mun gaskiya Allah yana ganin ka lokaci a kotu kaza a gari kaza ba ku zo kotu ba ina kotu an kawo karanka kai shekara talatin da suka wuce ka bigina ka mahaifin wannan sakamako ne Allah ya masa shekara talatin shi kuma wallahi suka ce wallahi nan take mutumin ne sun fiye da kansa kawai kama kuka ya ce malam har yanzu baka manta ba ashe baka manta ba malam kaga abinda Allah ya saka ba abinda mutum ya aikata so da ka dole ne mu kiyaye ba a tsufa kuma a biyayya kanka ce kai shekaran ka 50 iyaye na ai sun kai ko shekaran ka dubu ne in iyayen iyayenka suna da rai to kai dan su ne dole kai musu biyayya dole kai musu biyayya wallahi malam mun yi darasi na tsakanin magariba da isha'i wannan ne ne ki baka labari a kaduna muna magana akan tarbiyya wallahi wani dattijo a gefe ya cewa malam ni da ido na ga dan da ya bi ubansa da duka duka wallahi yana dukansa ya rarrali ice zai buga masa sai kakan na wurin kakan ne ya ce karka buga masa itace dan ni da ya bige ni bai da kene da itace ba ya ce wallahi a gaban sa kai ba labari wani ban ba shi da kansa ya ce a gabansa aka yi wannan abu to saboda haka mashi'a ko in ce bayan kitaba abu na gaba shine mashi'a ko wato garin dama sai Allah ya ga dama abin zai faru idan Allah ya sani a iliminsa kuma sai ya rubuta a lokacin mahfuz wallahi Allah ya so ne ya ga dama muka zo wannan karatun da bai ne ba sai yadda muka so mu zo wallahi ba zai ko ba aka bane kila ko wanda ma yake so ya zo saboda kaza an yi sallar juma'a ya ji an ce za a yi karatu ko ya ce a da za a yi wannan karatun jab da za a yi magariba wani ma kila an yi magariba da shi aka kira shi a ka zo za mu je wajen wannan magana dole ya tashi da kuma kila magana tana da muhimmanci yanzu kaga za a yi karatun babu shi Allah bai so ba Allah bai so ba insha Allah ya so abu yake faruwa sai Allah ya ga dama wannan ina canza hausar ne saboda in gane wata hausar ce za ka fi shiga ila hausar da nake a kaduna ba ita ake a nan ba eh ce ya ga dama Allah ne ya ga dama Allah ne ya so ko ba ka bane za ka je suka ce Allah ne ya kaddara haka domin da abin da Allah ya so ya kasance wallahi sai ya kasance an gane wannan ko ma sha'a kana wa ma lam yasha lam yakun duk abin da Allah ya so shi zai kasance abin da Allah bai so ba zai taba kasance ba wannan? kun gani akwai wani lokaci a shekarun baya Kuka je wa'azi na ƙasa na ƙungiyar izala da aka je ake wannan wa'azi ana dawowa lokacin da aka yi wa'azi aka kammala waɗanda za su taho kaduna cikin tawagar motocin kaduna sai fara ta shigo cikin mota a zan fara ko nan ma fara ake sa, to ai gara ya rika tambaya da gaske ne ai akwai da limi idan alhazai suka zo aikin haji ko ziyara a madina muna ɗalibai a jami'an madina muna zuwa mai musu tauhiyya koya musu yadda ake ziyara ina ne ake ziyara a madina ya ake ya ake kaza ina ne kaza da kuma darasi akan aikin hajjin kan shi ya ake haji ya ake kaza kaza irin wannan abubuwan da ake to wani lokaci sai muka tafi gidan yan sakwato ni ina bangaren maza wani abokinmu malaminmu shi ma malam abubakar muktar yola shi yana bangaren mata to wannan mazan sai muke musu bayani akan mahzuratul ihram ai ina yan jihar sokoto yi kuma dan jihar kaduna da na zo daga cikin mahzuratul ihram kaga akwai ba a yanke mai a sunan shi ba a yanke farki ko a kaifa ko me ko kumba sai da ce kar mutum ya yanke farcensa ashe farce da takwatanci dan ya tsalle gaba da wani ce dama ana yanke farcen ne na ce a farce kuma duka ce ai ba shi bane to tun daga lokacin sai na gana shi wai conflict dan ya tsallan shi ne farce ba ko akai fa ya kamata in fada da ce to na gyara shi yasa na tambaya nan ma fara ake cewa ko ba ka bane eh kwarai daga gaske zama ba fara ake bari ba fara ta shigo cikin motar mutane suka kore ta ƙi fita an yi an yi ta fita wata fita ba suka kawo hanya aka tau. ina so in tuno kamar wa'azin a sakwata aka yi shi ko kuma cabbi ko zamfara wannan yankin ne ɗan rukunin nan jihohin ana nafe wa'azin ya ce wallahi sun winin glass ƙasa yadda iska za ta iya janta wallahi ta ƙi fita haka aka haƙura aka barta a cikin mota tana tsaye wani lokaci ke tashi ta koma can tana nan haka dai sun kyale ta kawo hakura ana zuwa kawo nan jihar kaduna tun daga ina tun daga zamfara ko sokoto ko jabi ne aka ɗauko ta an tsaya a wannan gadar ta kawo kafin a yi wannan wasu yan uwa za su sauka a wurin ana buɗe wannan kofar motar don su sauka sai faran nan tafi faran nan tana fitowa ba ta tsaya kasar kaduna ba ba ta ba wallahi sai ka dangare sai a bakin sa tsaf ko sai tsaf ka tun daga can aka dauko masa arziki sa ba wanda ya ce arzikin ba zai zo saboda Allah ya ce na ka ne ka kaddara ke mu zo mu ta fada ai wani ya tare min wani ya ja min akai kaza ko ba haka muke ba in ka san wannan babu na kaddara a gargashin tauhidi wallahi ba za ka sanke fada da kowa ba mala kasancewa asali a babun kaddara suka ce ma asaba kalam ya kulle yau duk abin da ya same ka wallahi dama ba zai kubce maka ba wa maqta'aka lam yakun li yusibak da abin da kubce baka samu ba wallahi dama ba rabanka bane ba rabanka bane wallahi mala wani alhaji ya zo masallaci ya kulle da asuba ya ce a kulle masallaci masallaci bai cika wa bai wuce rabi ba da ɗansa ana idan da sallah kawai sai ya bi yan sahun gaban nan gaba ɗaya kowa dubu dari dari zakka ya fitar yan sahu na biyu dubu hamsin hamsin yan sahu na uku dubu ashirin ashirin an fahimta to daga sahu na hudu har zuwa abin da ya sa kowa dubu goma goma aka bashi labari ya kai koya fada aka yi da wani wai makwabcinsa ya kulle gefen gidansu da shi ya ja masa da ya samu wannan kudin suka dinga rikici kuma ya ce wa gari wanda yake ba da labarin ya ce wallahi malam masallacin nan ladanin masallacin da ke bude masallaci ma a tsaye ga wasu mutane suna jira zai bude saboda su ma samu su samu rabo to ai kaddara ba ba a samun ta haka arzikin wani ba ka ce shi wallahi in ba arzikin kamar duk inda kake rabon ka sai ya same ka ba ka taɓa tafiya duniya ba ka cinye arzikin ka ba idan ka ga sabon duniyar nan to arzikin ka ne ya kare idan ku arzikin ka bai kare ba wallahi sai kaci annabi Sulaiman alaihi salam yana zaune a fadarsa sai ga mala'ikan mutuwa mala'ikan mutuwa ya gaishe shi ya ce lokaci yayi ne ka zo ba wurin ka zo zan je wani aiki ne kuma Allah ya bani iko zo mu gaida su annabawa ne sai kallo wani yaro a wannan majalis matashi wannan yaron shekararsa ashirin kaga karamin yaro kamar shekarunka ne ko ba ba kai ashirin ba na yana kamar muji da ce ko kamar shekarunsa ne ga yi can ai wancan nake nuna na tsakiyar nan wani nan saurayi haka ka dauka kai ne a kai ajiyar tijin ne haka ne mana wannan ya kai shekara 60 ko sai ya gaya wa annabi suleiman cewa wannan yaron shi ne aka tura in cire ransa kira yi rayuwarsa yaro shi ne sani yana zuwa majalisar annabi suleiman aka kammala ya tashi ya tafiya mala'ikan mutuwa ya gishi wallahi washe gari kawai sai ga yaron ya dawo majalis annabi suleiman yin mamaki ya kamata ya ji labarin yaron ya rasu yaro bai rasu ba da kuma cewa yaron ko dan ba aikinsa ba ne ya aka yi menene dai alaikan mutuwa ya karya kenan ko me amma dai abin da ya faɗa masa kuma haka ne amma kuma ga yaron shi kuma ya dawo ba kuma ki zo idan ke masa ba sai daga baya mala'ikan ya sake zuwa ya ce masa kayi mamakin yaron nan da ya dawo shi kwarai da gaske ya ce wallahi ya annabin Allah na bu wannan yara ba abin da ya rage masa sai wasu yan numfarfashinsa da suka rage a rayuwa da zai mutu zan rike rayuwarsu na duba gabas da yamma kudu da arewa babu abinci da rage ba abincinsa da zai ci ba abin sha da zai sha komai nasa ya kare arzikinsa na duniya ne wanda ci ne ko sha duka sun kare yan numfarfashi suka rage idan za ka iya ganin mutum abincin shi ya kare amma ruwan shansa bai kare ba ko ruwan shan ya kare amma abincin bai kare ba zai yi wa shi numfashi shine kan haka wanda in ya kare fa shi ke sai ka tafi bare da gaske ku ya hakuri ana cewa labari a cikin labari wani labari ne ya faɗo min a rai mala da ake badawa wannan ina ji ko anan ya faru ne ni ban san inda abin ya faru amma na ji labarin aka ce wani mutum ne ya zo ya fada rijiya da kiran aka ceto shi sai aka zo ana mai fifita ana kowa ne aka yi haka wanda ya zo da sauƙi ya damu masa fura ka fahimta jin ci an damu mai fura sai nake ga anan ya faru gida mutane da sun yi tausikin labarin gaskiya amma ba zan iya ce muku ga aina ne ba to shine aka bashi furan nan ya sha dan hankalinsa ya dawo jikinsa kai wani ka auna arziki fa ya ce wallahi kuwa to kai ko garin yaya haka dai bar kawai wai fa tashi ne kuma ina sai tashi zai nuna musu yadda aka yi sai ya ƙara koma su rijiyar ya koma wala ya ce koma rijiyar ya haka bada, ya zame kuma rijiya ke ba baki sai zurr balle a ce marmara ne a bakinta ta ga shi ke wallahi ya ce wannan karar sai dai sa aka dako ya mutu shi ne wanda ke bada labarin malami ne yake cewa wallahi rabban arzikin wannan furan nasa ne da ya saura a duniya bai shanye ba shi ne ya dawo ya shanye ta wallahi to baka taɓa barin duniya sai ka kakar ka jin haushin wai wani ya hana ka kaza wallahi in kana sane da waɗannan maratibul qadar da nake magana akai ka daina zuwa ka sai nama a tukuban mai kire ka tiye ka kade ka hana matar ka da yayanka kwarai da gaske nan rabon su ne su ma su ci ka san ba za su hana ka ba iya abin da ka ce shine naka wallahi to shine annabi sulaiman yake ba wani mala'ika yake ba annabi sulaiman labarin wannan yaro ya ce na duba gaba ɗaya babu arzikinsa da ya rai ya ce wallahi sai yannin farfashi ya ce ina bunsa ya ce kawai wallahi ke ga wani dattijo yana cewa ka taimaki da dan Allah ya masa roƙo yaron nan ya ciro kuɗi a aljihunsa jananiyar ne a aljihunsa guda hudu sai miƙa masa su duka an Allah wannan dattijan sai ya murna sai ce Allah ya taka maka da alkhairi Allah ya tsawaita rayuwarka ya hada ka tare da Annabi Sulaiman aljanna addu'ar da wannan dattijan ya masa kenan ya ce wallahi nan take Allah ya kira ni yamin wahayi shakar in cire rayuwar yaron nan na ƙara masa shekara arba'in akan wannan ashirin ɗin da yake ciki gwargwadon dalorin da dinarai arba'in ɗin nan da ya bada kowane shekara goma sai ya shekara sittin sannan ka gaya wa annabi suleiman cewa yaron da makwabcinsa ne a aljanna saboda aikin alkhairi da ya yi sadaka ya yi sai kaga Allah ya ɗaukaka rayuwarsa saboda haka mashi'a da muke magana duk abin da kaga ya faru wallahi sai Allah ya so to daga nan kuma sai alkhalq alkhalq shine halitta yanzu dan Allah inda zan tambaye ku shekaru 100 da suka wuce a ina muke a ina muke Bamanan. ta ce hal ata alal insani hirun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura ka kasance wani abu da ake ambatawa ba. shekara ɗari ba mana kamar yadda na san za a yi wata shekara ɗari nan gaba ba mana. ba ko wanda zai zauna ya saura ba ko da yayi ba ko da yayi wannan masallacin yana ina lokacin shekara ɗari su suka wuce akwai shi to wannan shine abin da ake cewa khalq da babu sai Allah ya halicce ni ya halicce ka ya ma halicci masallacin ya zama gashi har wannan kafet din kila ma da ba shi bane sai zama a jan kafet din da aka sa shine haduwan mu da Allah ya kaddara ya rubuta za ta kasance ya halicce ni ya halicce ki ya halicci kowa da masallacin dai kila da babu magarin an taurin an can nan sai aka zo aka yi ta aka halicci kowa da kuma dan ya tafi bisa wannan tsarin na maratibul qadar yanzu akwai wani a cikin nan kila matar da zata zai zai aura ba a haife ta misali amma shi an haife shi sai a ta tafiya can sai a haife ta ita ma sai ta girma kaza amma fa ba a nan take ba a ina take sai da tana can saudiya ma aka haife ta amma sai Allah ya dawo da ita in ya sa anan za a aura sai sa da anan ko ka shi ne zai je saudiya ko sai sa ne kai kila ma a Amerika ne kai kila ma a china ne duk abin da Allah ya tsara sai ya halicce shi kuma sai ya faru yadda ya rubuta haka yake kasancewa wannan su ne maratibul qadar ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu khalqun wa huwa ijadun wa takwin mana ilmu daga nan sai kitaba na maulana wani ne maulana Allah subhanahu ta'ala. sai mashi'atuhu sanin damarsa sannan khalqun me khalqun sai aka ce shine wa huwa ijadun samar da abu wa takwiru a tsara shi yadda Allah ya nufa Allah ya rubuta cewa lokacin da za mu yi wannan zaman a wannan masallaci ka kai shekara saba'in kuma kana nan a garin dama amma ba kai shekara saba'in ba to shi yasa haduwar ba ta kasance ba dan a rubuta a lauhin mafuz kana dan shekara saba'in za a yi wani kuma a cikin mu kana dan shekara sittin da biyar wani dan shekara hamsin wani dan shekara arba'in shi ma mai karatun shekara ta kaza duk ba ka bane komai Allah ya rubuta shi yadda ya tsara kuma haka yake tafiya to waɗannan su ne maratibul qadar ya koyan wa masu albarka a babin tauhidi idan mutum ya yi da kaddara to ya samu rabo mai yawa ina fata ana fahimta Allah dauke sarki shi kadai ne ba a haɗa shi da kowa kuma shi ne wanda in kake shi wallahi tallahi ka rike tushe wanda babu nadama a cikin sa. ka gaskata Allah Allah zai gaskata ka babu ƙarya a cikin al'amarin Allah Allah ba ɗauke sarki shi ba irin mu bane domin laita ka mislihi shay wa huwa samiul basir idan kai dan adam aka zo aka wanka kofar ka aka yi sallama alhaji ka taimake mu ba mu da kaza za ka bada kana jin daɗi gobe an zo ka bada an jima sai ka fara mulkin fuska wani lokaci ka ce ka kibu da kofar gidanka ka ce an dame ka dan me ake matsa maka kai kadai ne ko alhaji a wannan anguwa ko ku kai kadai ne ko kuje da shi to amma wani shi kuma da ofis ɗin sai shi ne shugaba a ofis shi kama. an ba shi wata dama mai kwanya taimaki al'umma suke yi wani kuma sarauta yake da shi bai yi amfani da sarauta su ya taimaki al'umma wani kuma appointment ne na siyasa bai yi amfani da shi ba har abin ya wuce duka ba yana faruwa ba to amma shi Allah ba haka yake ba shi Allah ma inda kun biyan fadle wa ma inda Allah ba na hannun Allah yana nan na ku shi ke karewa wallahi shi yana murna ne ka roƙe shi zai baka Allah yana ba wani wani matsayi dan wasu bayi su samu wurin da za su biya bukatar su idan dan adam ya amfani da wannan damar ya biya wa bayan nan bukata sai Allah ya ƙara masa arzikin sa idan kuma yake sai Allah ya kwashi sai ba ku wanda ne haka Allah yake idan ka gaskata shi sai ya gaskata ka ya baka ya ƙara maka kuma duk abin da ka yi kai da shi ka yi ikhlasi ka gani shi kuma zai gaskata ka amma duk abin da zaka yi idan zaka cika duniyar nan da ayyuka ne wallahi ba kai ikhlasi ba Allah madaukakin sarki ba zai karba aikin ka ba saboda ka'idar karbar aiki shine cika sharadi guda biyu al-ikhlas wal mutaba dole ya zama aikin ka akwai ikhlasi ne eh, kai dan Allah sannan kuma ya zama akwai mutaba mutaba shine ya zama kai daidai da yadda shari'a ta ce yadda manzo Allah ya karanta haka kai to sannan Allah madaukakin sarki zai karɓi wannan aikin ya baka lada amma ko tsofa ne idan riya ta shiga ko jiji da kai ko sum'a wallahi aikin ka ya zama aikin banza Allah ya ce kul hal unabbiukum bil aqsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a to kidan Allah kai ikhlasi kawai wannan shine abinda Allah ya ce fa abudullaha mukhlisina lahu din ikhlasi tauhidi ake magana ma akwai Ahmad ibn Miskin wanda wannan kissar ta faru shekara ta bayan hijira yana daga cikin magabata Ya ce talauci ya same ni sosai a shiga talauci ba kudi na rasa yadda zan yi ya ce har sai da na fara jin cewa kawai dole sai da gidana ya sai da gidan shi ya nemi wani wuri ya samu ya dan gina ko ya siya wanda bai kai nashin ba don ya sayawa iyalansa abinci a kan sauran abin nesa ce na fito ina tafiya don komai ya tsaya cik ko karyawa ba mu ci ba a ranar mana ba mu ci komai ba a wannan ranar ya ce ina tafiya sai na haɗu da wani da ake ce masa abun nasir abun nasir ya gani lafiyawa ne ya ce kaji kaji halin da nake ci ya ce allah ya kawo maka mafita ya dauki gurasa biyu ne a hannun abun nasir sai ya miƙa abun gurasa ya ce na karɓi gurasa ya ce ka je ka ci da iyalanka da shi simanin ji ba wani abu zai ba ya ce na koma da sauri in je in ce musu ina murna ya ce a hanya ko sai na ci karo da wata mata ta tsare Ina tambaya dan Allah bawan Allah ka taimake mu ga yaro na maraya ne ba miji na yaro ba mu da abin da zamu ci mun yi kwana uku ba mu ci abinci ba yaron da hawaye yana kuka na tsaya turus na kalli gurasar hannuna na kalli wannan yara da matar ya ce kawai sai na miƙa mata gurasa ya ce gashi kiciyar da ɗanki ya ce ina kallon yaran nan ya fara murmushi Ya ta miƙa mata gurasa mara ya ce na koma gefe ni kuma na tsaya ne ta gudu ina tunanin matata da 'ya'yana ya ce na bada don Allah ne kuma wallahi na san a gidana akwai wanda suka fi su bukata ya fi zama wajibi a kai na ambusu ya ce fa ina wannan halin ne sai ga abun nasar ya zo wucewa ya tashi da nuna ya ce kai me kake a nan gurin ga arziki can ya soka a gidanka ya ce eh, ban je me ya ce arziki a gidanka ga wani mutum na ya taho daga kurasa yana neman gidanka an nuna masa yana ta soke mangaloli na abinci da kuɗi mai yawa da arziki ya ce abokin mahaifinka ne shi shekaru talatin da suka wuce mahaifinka ya ranta masa kuɗi kafin ya rasu shine je kasuwanci da bashin ya biyo su da kuma ainihin wato eh, riba ta kasuwanci da kuma duk sai aba ya ce da tashi da gudu yace ina zuwa sai ga arziki mala a gidana gari ya waye mala dole gari ya waye wala yace kawai sai gashi ce wallahi ina ganin wannan nama Allah godiya na je na nemo wannan mata wacce na taimaka mawa ta zama dalilin ta Allah ya buɗa mu wannan arziki Ya ce na mata sha tara ta arziki ita ma na dawo na ci arziki na iyalai na na canza gida da ringa taimakon bayan Allah ya ce babu wani abu da za a zo min da shi na taimako ba sai na yi shi na zama mai alheri na zama hannu na abu da yake ya ce sai da na rika jin cewa fa ni ma fa na kai wani matsayi alheri eh na kai matsayin da kawai ma masha Allah tabarakallah ya ce haka na rika ji ka ni fa yanzu na samu matsayi abun Allah insha Allah aljanna ma ta mu ci kawai eh aiki na yayi ya ce kawai wata rana na kwanta bacci sai Allah ya nuna min mafarki alkiyama ta tsaye alkiyama ta tsaye ya za a yi aka fara hisabi ya ce ana kiran mutane ɗaya bayan ɗaya ana auna ayyukansu wani ya murna aikinsa na ƙwarai yaron jaye na sharri ya shiga aljanna wani kuma ya ta kuka aikin sharrinsa yaron jaye na alkhairinsa an kai shi wuta sikeli da mizanin lahira ba irin na duniya ba ne idan aikinka na kwarai shi ya furin jaya to shi sama zai duk wanda ya fi nauyi zai sama wanda bai da nauyi kasa yake a mizanin lahira kaga sabanin da me na duniya Allah ce faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun insha Allah ka dinga kiran mutane kwazam kawai aka kira sunana haba na tashi da izza da murna masha Allah ni din ai ban da matsala yace aka auna ayyuka na wallahi malam duk aikin da aka dauko aka daura sai a ga kare ya tashi da ciki kafin ba ka karba ba can jiji da kai gaba ɗaya duka ayyuka na Allah bai ansa ba na taimaki marayu a can na gina masallaci a can na yi kaza na kaza na kaza gaba ɗaya duka zunubi na kawai shine ya daga hankali na ya tashi malam idanu na suka fito zuru zuru aka ce a duba akwai sauran ayyuka ko babu za a kai shi wuta aka ce ayyukansa duka sun kare za a ci yadda ta aka sha akwai gurasa aka yi ga an tuhu da gurasa guda biyu ya ce wallahi na ganin gurasa na nace hmm, wannan gurasan ma mai za ta na na gina masallaci ba a unguwa ka na ake kima marayu ba bai mun komai ba amma gurasa ya ce ga mamaki na ana ɗaura gurasan na a cikin na kawai sai aikin ladana ya daga ya ce wallahi sai ka zo dab bai wuce na sharrin ba amma ya zo da shi shi aka ma na san ba abin da za ta ba ya ce kawai ba a gushe ba sai aka kawo hawayen matar da hawayen ɗanta na murna da suka yi da kukan farin ciki ya ce wallahi ana ɗaura hawayen nan gaba da yakin lada na sai shuce kawai sai gida aljanna ya ce daga lokacin kawai na farka barci sai na gane ashe ayyukan da nake aikatawa ya tashi da shi duka Allah bai karɓa wannan aiki Kana na fara tuba ina istighfari duk abin da zan yi sai dai idan Allah saboda ka kuma yan duk abin da zamu yi idan Allah na. mu kada ta Allah shi kadai Allah kuma ya zai ba mu lada duk mutumin da ya mutu da tauhidi sakamakon shi gidan aljanna Allah ya sa ƙarshen kalmar mutu na wala ilaha illallah wannan gari na aushen Allah madauki sarki ya muku albarka Allah ya kare ku Allah madaukakin sarki ya yalwata muku cikin arzikinku Allah ya shirya muku ƴaƴanku da zuri'a ku gaba daya matan ku da ƴaƴanku Allah ya azurta su da yi muku biyayya Allah madaukakin sarki ya sanya dukkan mu nan babu dan wuta waɗanda suka mutu cikin ƴaƴanku da iyayenku duka da malamanku Allah ya gafarta musu gaba daya da namu iyayen Allah ya sa duk suna cikin dausayi daga cikin dausayin aljanna waɗanda suke marasa lafiya a gida ko asibiti muna addu'a Allah madaukakin sarki ya ba kowa lafiya mu ma Allah ya kare mu da lafiya wannan kungiya ta jama'a ta zazzabi da kamar sunna Allah ya kara mata albarka Allah madaukakin sarki ya kara kare ta Allah ya hada kan al'ummar da ke cikin ta duk wani sabani ne ke cikin ta ne ciki ko na waje Allah ya hado kai ya kawar da sharrin shida tsakanin mu gaba da subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah نعم

auren kirista ba laifi ba ne a halin kitabi da malamai suna sabani wasu na ganin kiristoci ne yanzu masu su bane halin kitabi amma dai mafi zantukan malamai su ne tunda su suna da'awar cewa suna bin littafin ainihin wato injila ne saboda haka su ne kiristocin Allah subhanahu ala yake cewa al-yawma uhilla lakum at-tayyibat وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب المحصنات من المؤمنات هذا قرشن آية هنا فاتحة في الجنة أما شرعين زمنتم ما كان محصنات غير مسافحات ولا متخذات أحداث هكا الله يفعل في سورة المائدة إذا زمنتم كاملالو وسوني كيركي شيء أما كريستا شيء kai musulmi za ka iya aurenta ina fata ana fahimta amma da ka aure ta qur'ani ce gara ka aure mu'mina shawara aka baka amma za ka iya eh, za ka iya da wala ce wala tankihul mushrikati hatta yu'minna kar ku aure mata kiristoci mushrikai har sun yi imani wala amatun mu'minatun ka aure baiwa mu'mina khairun min mushrikatin walau a'jabatkum ta fi alkhairi sama da kawar mushrika ko da mushrika ta burge ka ko da kyakkyawa ce ita wannan mai ba ta ba mu a kyakkyawa ba ce ina fata ana fahimta to saboda haka idan ka cika waɗannan sharaɗa kuma za ka iya rinjayarta ta wato auren su a shar'ance ko da ba a hana ba ko dan ababe da yawanci mu mazajen mu musulman ba ta iya kiyaye shi shi sa da akai auren gara ka kai ba amma da aka tashi auren kuma sai zama addinin siyasa a coci za a ɗaura auren shin idan ka shiga cocin aka ɗaura auren yi laifi malamai suka ce ba laifi kai ba shiga so su baya fitar da mutum a cikin addinin musulunci lalura ce idan da za a daura auren a wani wuri wanda ba cocin ba sai ka yayi sai za ce a coci za a daura an je amma abin da ke faruwa shine a yi wani abin da kai baka yarda da shi ba a addinin ka a je cocin sai a ce trinity Allah da Allah uba Allah ruhi mai tsarki Allah uku ne duk kuma sai ka da wannan a ba za ka yi ba wannan kwata-kwata bai halatta ba a shar'arci amma aure ne kawai coci ko shi fada ko fasto ya ce kin yadda da wani shi ne mijinki kina son shi eh, kai ma ka da ita to shi kenan ta zama matar ka biya sadakinta wane ne wane ne ya karanta muku aya a cikin bible ko ba haka bane na zaman lafiya da rike amana duk akwai irin wannan ayoyi so wannan aure ya zama aure ya halatta amma wayannan sharkan da na faɗa muku kusan darasi ne mai zaman kansa tunda malamin yana nan zai muku darasi wani lokaci abin da ke faruwa shine ya'yan da za ku haifa za ku haifi yaya za su zama to a matsala wurin tarbiyya wani addinin za su yi na musulunci ko kuwa na kiristanci shin kai kana da iko da kafabilitin da za ka iya janta ta ma musulunta ko ko baka da shi cewa abu halal ne a shi ke nuna kuma wai za ka yi shi ba akwai abin da halal ne amma barinsa ya fi kai saboda illar da ke ciki amma a asali an halatta maka amma aka sun haka shi kirista ya aure musulma shine wannan haramun bakatan da zai yi ba ka fahimta haramun ne to mu muna kallon girman addinin musulunci muna kallon kuma munin kafirci kwarai da gaske saboda ya Allah ya ce duk wanda ya rike wani addini ba musulunci ba yana cikin masu hasara a lahira ko wa man yabdi bi ghayri al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin sannan ga hurma ta azumi da ake yi a cikin wannan abin ya faru to kaga dole ka ga ya aikata wani abu a ido wani babban abu ne amma da ka ɗaura shi a mizanin shari'a na gaskiya duk za ka ga alalura a zarurar tubihul mahazura ba laifi ya ba bai fita a cikin musulunci ba duk abin nan da ya yi ba wai kafirta ya yi ba ba komai bane lalura sai ta ya aikata haka nan yana tsananin bukata a wurin misali kila bai samu musulma ba amma da in ya faru da gaske ne sai ce to ina yan matan autan karewa suka yi ko ba gane ba akwai kyawawa da zai iya nema akwai masu tarbiya zai iya nema duk ya kamata ya duba su ba wai ji a waccan ba amma idan lura ta sa har hakan zai faru to ba kafirci ya aikata ba aure ne yawa sai dai kawai a kiyaye wasu abubuwa Allah da ke sarki ya samu dace wallahu ta'ala ala bismillah akwai wata kaddara da me na ji wannan suka ce kama akwai mene ne to me tambayar kai tsaye na gane akwai abin da ake cewa kaddara shar'iyya an gane wannan ku akwai kaddara wa ma'ana eh, eh, me yake da suna akwai kauniya shar'iyya akwai kuma shar'iyya mana abinda Allah ya tsara a duniya haka za ta kasance yanzu Allah ya tsara ka kai namijin dole ko ka ji ko ka so ka haƙura kai ka taso da kai ka ka namiji Biye da za ga mata suna burge ka da mama da hijabi da wasu siffofi na mata kai ya ba ake mace ba kai ta ka canza mace kawai sai ta ganta mace Biye da namiji zai burge ta ta gemu da wasu sufofi na namiji ta shi ta canza ba za su canza ba ta Allah ya yi ta dole duniya ta ƙara kamar wannan tambayar da dan waye dole ne duniya ta zama akwai kafiri akwai musulmi kaddara ce ka fahimta kauniya kadariya kenan sannan akwai shar'iyya to shar'iyyar nan a nan ita ce aka ba ka zaɓi. dan adam yana da zaɓi a kanta idan ka kuskura ka zaɓa mara kyau to sai Allah ya maka azaba domin hanya biyu ne ya ce masa ga hanyar aljanna ga hanyar wuta Allah ya ce maka baya son kafirci yana son imani ne na musulunci shikenan kuma ya kaddari duniyar ta zama akwai muminin akwai kafir sai kana fitowa sai kace kai kafircin kake so to wannan zaben kafircin da kai ba kaddara ba ce kadari kauniya shar'iyya ce a hannun ka zaɓin yake hanyar wuta ne da hanyar aljanna sai kai kanka kace ka zaɓi wuta in ka sha wiwi zaka ka bugu ko ba ka bane amma an ka ci na fa ba za ka bugu ba za ka ji daɗi ka ƙara lafiya sai ka ce bari in sha wiwi kaga kika zaba zaɓin ka hannun ka yake shar'iyya ne to wanda ya bi wancan kaddara shar'iyyar ya zaɓa ma kansa ko ya aikata abin da yake mara kyau ya Allah zai masa azaba a kama barawo ya ce kaddara ce kaddara ba ta aiki a nan ba ita ba ce Allah ya hana ka sata ko ba ka bane kuma sai kai kaje kai sata Allah ne zai ce kai sata Allah bai san satan kuma Allah ya kaddara za a samu bara'u, sama ba a ce kai kai satan ba kuma sai ka je ka aikata da kanka zaban maganka ta irin wannan kaddarorin yanzu dan Allah san za ka shiga hizba wa ya sa ka akwai wanda ya sa maka bakin bindiga ce sai ka zama dan hizba amma yanzu a bisa kaddara ake dan hizba ne har da uniform ɗinka dama Allah ya rubuta a lauyin mahfuz a cikin wannan muhadara akwai dan hizba da ya rufe shi zai jingina a bango kusa da alhaji da alhaji misali har ma zai yi tambaya har ma zai yi tambaya kaza kaza kaza kaza kaza za ko ba ka kai ba Don Allah wannan sanda kai din ba ikhtiyari bane ai shar'iyya ce kai ka zaba da kanka kina ma kai karka samun mahaifin ka ce ba kuka yaburi wallahi tana da kyau a kar ka shiga hizba ka shiga agaji a yi kaza hizban nan ka iya ko ai zai iya suna kaza duk kai ta convince iyanka su yadda kai ka zaɓi matanka to wannan kaddara ce yayi amma kai kake da zaɓi so wannan kaddarar da barayi suke yi ko na mugunta ko na wani abu ko na halaka mutum ba zai fake da kaddara ya ce wai Allah ne ya zaɓa masa ba'a wannan shi ya zaɓa da kansa ka fahimci yadda bambanci yake ko na uku ka ce da masu ra ɗaya tal nan fa gaba ɗaya ko ɗaya ba zai tambaya Allah ya sa ba kwando nake zuwa ruwa ba eh yaya mata ke nan kake nufi na ka fito fili kai tambayar ido hmm. kuma duk ku idan mutum yana so ɗansa ko yarsa ta samu mijin aure sai addu'a ko ya roƙi malami ya ce wani a sa ‘ya'yana addu'a Allah ya ba su mazaje na kwarai duk shari'a ta yarda da wannan ina fata ana fahimta ko limami ko malami ne almajirai a makaranta ko a tsangaya ko wani bawan Allah kawai da ake ganin salaharsa a roƙe shi duka wannan shari'a ta yarda ya ma rika yin sadaka don wannan burin nasa ya cika ya ma rika yin azumi ina fata ana fahimta amma sai ya ya ce ‘ya'yana suke samun shini ko ba ka ake cewa ba shini shi kuma ce mata za a yanka rago da kaza mai wake-wake a dan shafa jini a kaza ya fahimta to za a yi wani asiri da kulumboti? ga wannan hayakin ka je duk su hayaki da shi duk inda suka wuce aka ji ƙanshin su an dinga musu kenan to wannan shirka hafi ne in yi haka ya yi shirka ya haɗa Allah da wani ina fata ana fahimta shi ya faɗa cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya je wurin boka ya tambaye shi akan wani abu ya kafircewa abin da aka ci karo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya ma ya ce sallar ta ta kwana arba'in ba za a karɓa ba kuma sai ya yi sallah don ba ya fi mai sallah aka yi za ka yi sallah ko ba a karɓa ba illa zuwa wurin buka kenan saboda mai saboda shi shirka yake kafi yake hukuncin matsafi kuma kisan kai ne a musulunci a kashe shi saboda ba aiki da dokar ne domin sai ya kafurcewa Allah domin mafi karancin abin da ka zai yi shine kafurcewa Allah mafi karanci ke shi a wurinsa to amma shi kafircin duk da a duniya shi ne ƙarshen zunubi ka fahimta to shi kafircin kuma a wurin shi ne mafi karanci negotiating ake tsakaninsa da aljani ya sa shi ya ba shi umarni sannan kuma shi ya bi umarninsa ta fahimta yi min kaza kai ma zan maka kaza shi ne za ku mafi yawa bokaye sukan ce a kawo dabba iri kaza galibi suna cewa kawo baka an fahimta ko karka taɓa ruwa na kwana kaza idan ka jibo ka ce karka taɓa ruwa na kuskwa da to ya nuna maka cewa aljanin da ko shaidanin da mukan ke ta'amuri da shi kafirin aljani shaidani ka fahimta daga nan sai karanta azimar shirkiya addu'o'i da suke na azkar ɗinsu na shirka an fahimta kamar yadda ya kawo shi a cikin wani zan faɗa sunan littafin ba dan na gana akwai ɗalibai kwanaki yanzu da na faɗa sunan littafi an tambaye ni sunan littafin Da kanka faɗa wani ya ce bari jiyan gwada ya ce bada aku bi bismillahi ruhi bihi tada, sai bari da bari kada wani aljani ya bayyana a cikin nan ya bashi kawai koyi eh ayi kaga kaga samari shi ayi kawai <laughs> dan misali ne zan ba ku abinda suke azimar shirkiya da bokaye suke karantawa yace su bi bismillahi ruhi bihi kadat ila kashfi asrarin bi batinihim tawat wa sallaytu fil thani ala khairi khalqihi muhammadu man zaha ad wal qalb nan gurin duka zaka ga da farko kamar yaban Allah suke da manzansa maganganu ne masu kyau amma sai ka ji ya ce ilahi wai ilahi allansa za ka ɗauka allah da ya halitta tambayi da kasai ya ce ilahi laqad aqsamtu bislika da'iyan na rantsi da sunanka ina mai kira bi'ajil ahojin jalmahojin jalaluhu jalilan jalajal yau ta jamba ta baharajar ka taɓa jin wani cikin suna Allah duk suna ya aljanu ne wala malam ba abin dariya bane abin bakin ciki ne malam kafin boka ya karanta irin wannan abin sai ya akwai wanda zai sa qur'ani a kafarsa izu sittin ya takalmi da shi kafar damar Habu ya taka kuma ya shiga ban daki wurin kazanta sannan ya karanta ana ce masa ɗari ƙasa sufliya haka suke sai aljani ya bayyana a gaban shi a cikin ban daki da sura ko maciji ko kare ko kunama ko dai wata dabba wanda ya san bokan ne ya san ki aljanni ne sai ya ba shi umarni ya ce so nake aje a ɗauke kaza a ɗauke dan wance a sace dukiyar wani a kashe wani a tsokar idanunsa a yi mai kaza kawai shi ke kawai sai ga abin ya faru shi kuma zai gaya masa to ni abin da nake so jujin nan na wuri kaza bolan nan inda gidana yake a ji a zuwa min jinin jan kaza jan akuya kaza kaza da siffar da ya fada shi ke kawai sai a je a masa shi yawa aljani abin da yake so shi ma aljanin zai biya masa bukata ka zufa abin da suke negotiation ne mana ai in kana jin abubuwan da suke zaka sha mamaki ka gane wannan dariƙatun sufliya kenan akwai dariƙatun da gasa shi ma wannan shi sai ya shafa kazanta ai wani abun bai faruwa ma Allah ya tsare so da kashe sa idan addinin musulunci ya yanke hukunci akan abu kawai to shine maslaha duk mutum matsafi a shar'ance hukuncin kisa sahabban manzo Allah sun kakkashe matsafa a lokacin su to mu ma yanzu matsalar su matsafan da shugabannin suke suke hulda Allah ya kyauta so yana ganin mara gamun mun zo karshe sai mai haƙuri da Allah ke mu gobe eh, in Allah ya sa muna da rayuwa da safe ne ko karfe nawa ne ok da an yi sallah asuba da dauka ya ishe ku haka da dan bamban matan ku mana su kuma da safe ok suna su karfe tara ne to Allah ya sa ku ba su dama na to Allah ya nuna mana eh Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan kar in yi kafaratul majlis ban san ko da wani to bismillah da insha Allah dama na riga na yi kafaratul majlis na to bismillah ah, alhamdulillah